اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين kuma sun riƙe rantsarantsan da suke yi wata kariya ce don kada a kashe su saboda kafircinsu ta yadda suka bayyana musulunci da wannan rantsuwa domin su kare jininsu da dukiyoyinsu kuma suka kawar da mutane ga barin gaskiya da abin da suke kai na rauni da kashe gwiwar musulmai don haka suna da azaba ta kaskanci da za ta kaskanta su da kunyata su